tashi tashi kawai kala kala kama ka ya ai mai ba eh, ya ba ne an ka ganin da sanyin an hana mai rufe kaga baya wurin sola eh, na kaga da an haɗa shi Allah su zamu yi dama na muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga mai wace da rahama zai da ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai girma muna neman cikin suratu ba'a sura ta ishirin daga cikin surorin alfa'ani mai girma darasinmu na jiya ya tsaya aya ta saba'in da tara a cikin wannan tura ne albarka inda ƙarshen darasinmu mun ji yadda annabi musa ya dawo daga karɓar attaura sai ya tarar da jama'a sai suna bautar ɗan maraki kuma ga annabi harunu a cikin su ya fuskanta da tambaya ga annabi harunu yadda bai hana bai tafi ba ya bi annabi Musa a can wurin kafa a taura lokacin da ya kai canji mai muni a cikin al'umma ne. Annabi Musa ya riki gashin jemun ɗan uwansa Haruna da kuma gashin goshinsa mai nuna kushi da damuwa matsananciya da duk wani da imani ya ga ana bauta ma wani Allah bale a matsayinsa na manzon Allah daga Hassan annabi Haruna ya ba da umarnin sa zuwa ga dan uwansa annabi Musa cewa ya ji tsoron a samu baraka wani Musa ya dauka cewa shi annabi Haruna ya raba kan jama'ar Bani Isra'ila suratul arabi kuma ya fara da ya yi tsoron su kashe ya yi iya kokari ne wajen lura da su da ganar da su su bar bautar san maraki Allah ubangiji ma'alicin bayi shi ne kawai ya cancanta da abota da to shi ne wurin gashin mu yau aya ta hamsin da tara ta ta hamsin da biyar ya ce wannan ma sami'a Musa lokacin da Musa ya ji uzura a fiye uzurin dan uwa ne iza ya ga game da wannan in tafata sai ya waiwaya ila salihi wurin salihi sai ya waiwaya wurin salihi Kwana sai ce masalihi kama a ɗauko ta ko ne ne sha'aninka sha'anuka sha'aninka addari wanda ya yi mafari idan ma sana'ata zuwa ga abin da ka aikata na kira ɗan maraki da kiran mutane akan bauta mai ya kamiri ya kai zamiri قال قابل يجي بصرت بما لم يبصره na san abin da ba su sani ba da turka da malam ya tsoro da yi na san abin da ba su sani ba biliyadi ta kwaya a biliyadi da turka da malam ya tsoro da ai alim da na san malam ya alamu wa abin da ba su sani ba fara harar salam ya faɗi wannan magana ne ya atabiru suna ba da uzuri bihi da wannan magana amma fadara minhu daga abin da ya riga ya faru daga gare shi min sunni al na kera malaki da kiran mutane zuwa ga mutane shi wa fihi a cikin wannan bayani ma yushiru akwai abin da ke sanarwa bil da yin ƙarya a cikin wannan magana tashi ana fahimtar akwai ƙarya irin da munafuci sha'anuhu sha'anul munafiqina sha'anesa irin sha'anin munafikai idan kushifa lahumul umur idan aka tona asirransu aka bayyana al'amuran to sai su samu wani abu da za su gidda don tsoron yasa. damka, ɗaya min turabi daga turbat a ƙarin ne a wani ɗosano na manzo. Yuhimu shi na fashe nuna annahu ra'a rasulan ma'rufan ya ga wani manzo sananne inda al-muhadabi kun wanda yake magana da shi yani Musa kamar yana cewa Musa na ibi wani abin ɗiba daga sautano na manzon nan da ka sani dan ya zo da shi ma'aika ya zo da shi na kira bai ce ya kulu ku ne ma shi samiri da zalika daga wannan bayani kabula uzuri a karkar uzuri ya gitta wannan magana ce don annabi Musa ya karbi uzuri fa ya ce sai ya watsar da wannan abin da nake ba Ni fi suratul hijr a cikin sura ta ɗan maraƙi al-usabi wanda aka kera da zinari da azurwa na jama'ar fir'auna da suka halaka wa kazalika sawwala sinan samiri ya kera maraƙi ya kira bani isra'ila su gona mai ya ce ni haka rai raina kawace min zayyana sinan an afa'ala 'yan aikata raina tsawata min in aikata hakan fa fa'altu bin aikata hakan fa kharaja kama ra'aita sai marakin ya hito da mawarka gani wa da'awtu bani isra'ila kuma ni kira bani isra'ila ila ibadati zuwa ga bauta wa wannan dan barakin kafla an a kayan ka dawo to wasu malaman tafsiri suna gargada zuwa da cewa a fasara wannan aya cewa wai shi Musa Salih lokacin da teku ta wani jama'a ne Musa suka wuce Fir'auna ya zo ya so ya ja da baya da ya ga alama akwai alaka, wai sai ya ga Jibrilu shi Musa Salih ya ga Jibrilu da doki shi na kora Fir'auna sai da yake daga aure ya shiga cikin ruwa to wannan takon dokin jibrilu shi na sai ke wannan ƙasa ta takon dokin jibrilu wai don ya zai inda takon dokin jibrilu ya taka sai ga wurin ya koma tsanwa sai haƙi ya rito da yare sai ya gano cewa to in ya ɗibi wannan ƙasa in ya ƙera wani abu ya farfaɗa ta to abin na komawa da yare wai don haka sai ɗibi wannan takon ah, kasar takon dokin jibrilu wannan fafara ba ta da asali ba ta da dalili ba ta da hujja daga alƙur'ani ko sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam a nan dai kawai ƙarya ta ce shi ya san abin da ba sani ba don ya ɗiba daga ilimin annabin Musa shi ke ce ma wa qabaltu من min الرسول لا na ɗibi wani tsogano don kalima haka ana fassara da ilimi ko kun fa atu bi kitabi min qablihi aw aw ko wani na ilimi to shi ne yana nan cewa ya san abin da bai sani ba bari Isra'ila don ya ilimi ga annabi Musa ilimi ga annabi Musa irin abin da bautan ta. ba to fara fasowa sai yawa shi da ilimin da ya amfani da annabi Musa don inda ya yi ilimin da annabi Musa ya ba shi shira kera marfi a mota mai don haka ilimin da annabi Musa ya ba shi na tauhidi na shi ko sai yawa shi da tauridi. nisa yawa shi tauridi. haka rai ne ya koyi ba ka zalika kawo wani annabi Musa ya karanta da su tauridi. da ta Allah da bauta amma shi ya faɗi ilimin mai yawa wurin annabi Musa amma daga baya ya watsa don haka da ya watsa shi ga shi ya zama jagoran asfasa bauta ma wani Allah da kiɗa da rawa da tuma da watsuwa to wannan sai zama kamar shida bayyana kasarci ne da gangara ne to a lokacin a annabi Musa ya sanar da shi da abin da yake a kansa na azabar da za ta same shi nan duniya da kuma lahira. Tare da don ya hurci ya ce wai min da rasuli tun da nan kun ga kamar yana da ya ce ma Musa manzo. To cewa a Musa manzo ne ga baki ne kawai irin na murafakai bai kai cikin zuciya ba. ai yaran mata sun ce ma annabi muhammadu manzo ma ya hada rasuli ya akule ta'ama wanda ma ya hada rasuli sai yanzu ce mai da sun kai rasuli sun da rasuli da ko ko da izgili na ba sai da rasuli na ba amma da su ce ma ya hada rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi bil to haka sun ce an sassa da qur'ani ga annabi amma sun yadda تمشي يا أيها النبي نزل عليك الذكر إنك لما جنود كنا كوا الرسول بينه لموسى تابعي المؤمنين يا أيها من رجع على موسى كما هو دا وإشارة شيء ما لهذا الرسول فإساء تكتب مؤمن ديبا حتى يا أيها الذين نزل عليه الذكر فإساء تنهي إيمان دقاء عنه shi ma na cewa fa qabaltu qablata min ba wai hurci ne na gaskantawa ba da cewa annabi Musa manzo Allah ne. Almuhimmu annabi Musa zai karanta mai matsayinsa na azaba ta duniya da kuma na'ira a cikin ayar da za a karanta. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مصاب وإن لك موعدا لن تخلقه فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننقصنه في اليم نفا Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙara da Musa sai annabi Musa ya ce masa da yi shugaban masu roda ma maraki. Fazahab ka gari min bayyana daga cikin mu ke nan annabi Musa ya kore shi fa ba ha dai kika da cikin mu babu mu babu ta mun barran da daga fa inna laka hakika ya tabbata gare ka fil hayati a rayuwarka ta duniya ai muddati hayatika tsawon rayuwarka an ta kura za ka ci gaba da cewa liman ra'aita hu ga duk wanda ka gani la na ta kada ka gaba A la ta farafni ka ta kwatance ni Allah ya tako mai wani ciwo wanda in ya bari mutum ya yi kusa gare ko ya taba shi ciwo shi kawo shi ma wanda ya kusance sai ya ɗauka Fasara sai ya kasance ya yi mu shina ɗemuwa shina yawon bankaura silbariya a cikin daji saboda kowa kugu ne ba mu ta shi kusa da shi kaga Allah ya raba da jama'a a nan duniya kowa da son ya kusa da shi kowa bai son shi shi kusan dole don in ka bari ya kusan soka rashin lahiya in ka kusan dai rashin lahiya shi ta yadda karo kai ko ka kamu don haka shi bai son ka yi kusa gare don ka ta kamu kai ko ba ka son ka yi kusa gare don ka ka kamu wala Allah bidaji corona yana shi fara korona ne korona da Allah ya rai ne la da za wa idza masa ahadan in ya taba wani aw masa hu ahadun ko wani ya taba shi kuma sai su gamu da masasara jami'an gaba ɗaya zafin jiki ba har korona take ba matsanancin zafin jiki Waka za ne a da ba'u haka duk duk wanda ya fi shi aka gona wa ɗan mara kiri Allah ta wannan ciki. Wanda ya ya zo a cikin tafsirin kwanta ni. Wakala ka ya ce. Bakaya hu akwai sauran-sauran irin waɗannan mutane irin yau da hanyar. Ya kuno suna sha ranar tata. wa in masa ahadu min gairihim wahidan in wani daga cikin su ya taba wani wanda ba cikin min ba minhum hum makilahuma duk da mutum da rashin lafiya hum makilahuma fil wakati kai tsaye da ta da ya da gare ka to ba a taba juna kaga ita ma rashin layar. ko da ayyaci lafiya rashin taba juna ko sai ne a yi haka da hannu ko da kawa an da bayar gaisuwa da hannu da kawa to shi ne wannan ba abin mamaki ba ne idan irin wannan ciwo makamancin korona ne da Allah ta san mutu wannan lokaci wa kama wa idan. kuma bayan wata azaba ta duniya sai wanda bakin ciwo da ba ta tafi ba a taba ta nesa da nesa da jama'a to kuma kana da wata ma'alƙawanta da a faru da rage ba ba lan to kulafa ba za a saba maka wannan alƙawarin ba Allah ba zai saba maka alƙawarin da ya maka ba na azaba da saka illani lan to kulafa ai lan ya khalifa Allah maw'idaka Allah ba zai saba alƙawarin ka ba da ya mana azaba wa qari'a bi kasriha lan tukhlifa lan tukhlifa da kasaran lam ai lan tajiba an ba za ka iya kaucewa ba ko hakuwa daga wannan lokaci ai duk a tsoye za a tattake zuwa wannan lokaci wanzur ila ilaika kuma wannan abin bautar da ta tsira da tsammarin duba ka gani allazi zalta alaihi akifa wanda kan lizimta kana mai dukufa akan bauta mai kuma ka a bauta mai لنحرك أنه لا كل شيء لا له ثم لنصفنه ذنب الشيء حتى إليه كليان لسكين تيكو نصف شيء وانظر إلى إلهك الذي ظلت أكله ظللت بلا مين بلا وجو ظللت أولاهما مكسورة ظللت كذبت أكشاهدت حديثا don kasantawa ai jumta wanda ka tsore a yi a daidai a ci magana mai zukuba ai mutum magana mai zama ta abu da gugana bauta Dan nuharri an da gobe na lalle za mu kore wannan dan dan gunkin naka da wuta sun malana ta kan da hudu nan mu sheke hatsi ne yadda cikin teku na fashe cewa nazarihi mu sheke shi nazari yadda mu sheke shi ginawa a cikin iska iya hawa ilbahari a cikin iskan sararin wa ba da mota ma zakara annabi mota kuma yayi abin da ya ambata isa aka kone wannan dan marakin aka shirye haɗu sun mai tafa da irin da zina ta ba'uhu sa'annan annabi mota ya waiwaya wajen waɗanda sun gabi Musa tare sun gaba da maɗan maraki wa ƙara zama sai ya ce musu ya ga haƙiƙar haƙƙi don tabbatar da gaskiya isra isarin zaɓili bayan an lara shi ɗaya. Don ya kamata in ta cire gindi mara kyau to ka shirka mai kyau. To ya cire gindi mara kyau to zai shirka mai kyau. To sai ya fuskanci su waɗanda suka goya ma ko Musa sadar ya ɗauke hankalinsu? ya farauce ku suka bauta ma dan malaki bayan alaimuka ya gama da shi ya faɗa mai azaba ne ta duniya da ta lahira da jira ne da kuma hukuncin da aka wa gunki ne to sai hukunci da almajirai ne masu bautan maraki ana kiɗi ana rawa ana kuma ana faduwa ga abin da Allah ya buɗa ce إِنَّمَا لا إله إلا هو وسع كل شيء علما Annabi Musa ya ce mabiyan shugaban bautar maraki inda ma ilahu. Hakika Ubangijin ku wanda yake canza ku bauta ma shi ne Allah. Wanda bai da tafara da suna. Babu wani wanda aka ce ma Allahu da allazi ubangijin nan da la ilaha ba a jan guda da gaskiya illa huwa ce wa sai a kulla shay'in ilma iliminsa ya yalwaci komi iliminsa ya zage da komi ba wani abu da ya fita daga ilimin Allah ba wani abu da ilimin Allah bai dangane shi ba tamyizu mu'awwalun an al-fa'il tamyizu ne da aka sauya daga fa'il shi ilma asali shine fa'il da aka sauya shi koma tamyiz ai wasi'a ilmuhu kaga ilmu ya zama rubuci kulla shay'in ilimin ya rubuci gobe kwatanta kisa da Musa nan kisa annabi Musa ta kai ƙarshe wasiha a cikin wannan kisa bayani akwai bayanin ijtina illahi cikakken kulawa Allah ta'ala bin rusul game da manzanni ne Allah yana ba manzanni ya ci karkar kulawa duk wanda ya faɗa da su sai ya sha ƙasa sai ya kankanta sai ya walakanta sai ya kunyata haka har yau har gobe duk wanda ya faɗa da abin da manzanni suka zo da shi to zai wahala kuma zai ci karo iya abin da na gaba ya suka ci karo shi. Thank you. kula da wanda ka karatu akwai wanda ka karatu cikin yaran kamar a san kuma akaba ta'ala sa'annan Allah da ta'ala ya ci gaba da bayani ala kissa kan wannan kissa fa qala sai ce muhaqiban shina mai magana da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا Allah subhanahu wa ta'ala ke kazalika kamar wanda muka baka wannan labari da kisar annabi Musa ai kama qasasna au asfafna kamar wanda muka kirkanta maka muka baka labarin wannan kisa ya Muhammad ya kai Muhammad hadu ya kisa wannan kisa na kurku alaika haka muke baka labarin min anzari daga labaran ar-rusul manzali ma ka ba da ba labarin abin da ya gabata ai a habari daga labarin ma karfa ba abin da ya gabata من al'ummi na al'ummomi wa kada ataina ka hakika mun baka kai annabi Muhammad a ataina ka mun zikira alqur'ani min ladunna daga gare mu a ɗaya da Qur'ana ma'ana wanda daga ba sai mun jarraba shi ka na kusa nan haka muke ina kusa da lasu zai rage من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah subhanahu wa ala ke man a'raba duk wanda ya bijiri an daga wannan Qur'ani da muka baka ya kai Annabi Muhammad falan ya umin da bai imani da shi ba fakin da huwa hakika shi ya zai dauki wizra kayan zunubi lodi na zunubi yau man kiyama ranar alkiyama shimla kaya da masu nauyi ba na karafa ba ko gidaje ko ruwa a minan ismi na gudu zai tattali kayan nauyin gudu duk wanda ya ji jire ma alƙur'ani Hali na fiha kuma su hmm? fihi na kuma su wanda suka fi jire ma alƙur'ani za su kasance masu damuwa a cikin azabar wannan nauyin guzuri aiki azabi da wizi a cikin azabar wannan nauyin guzuri da suka ɗauka za su dawama a ciki wa sa'a yayi muni lahum gare su yawmal qiyamah ranar alqiyama illa kayan dauka duk wanda bai ga abin dauka ba na alqiyama bai da kayan dauka sai kayan zulumi to da dai kaya ne sun yi muni cin da kaya tamyizun mufassirun tamyizi ne mai fassarawa lizzamiri da zamiri isa'a fihim la sa'a ya yi muni ya tsaya nan sai ka tambaya mun yi muni da ce maka himla ka da zai dauka ku sun kai muni wal mahsusu bi dhanbi abin da ake banta da wannan zargi mahsusu an shari da kadiru kaddar tashi wujruhu nauyin zulubin nauyin zulubin da za su dauka yi muni a din dauka wallahu lil bayani lamu ta bayani wa yubda ana hurhurowa min daga cewa yawmal qiyamah يوم ينفخ في الصور يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور ranar da za a yi bushe a cikin ƙaho rannan waɗanda suka bijire ma alƙur'ani za su jirgi a inda suka shirka. A suri an ƙarni ƙaho, an nafatin saniya wanda shi ne bushe na biyu, wato na tashi ke. Wannan hashirul musulmi na za mu tattara dukkanin gagarai, alƙadirina, yau ma izin wannan rana, zurka suna masu jajja suna masu kwakwai abin nan jajja idanu da kwakwakwunsa wuyunuhum idanunsu jajjaye ma'a kawari wujuhin tare da bakin hussar wasu kuma sun fassara zurka idanunsu gudu gudu ka ga yan wata tacci tacci tacci tana ja sai ta koma gudu in ta koma gudu ta yi kolin kuna ke to idanunsu za ka koma kamar kalar gudu sannan wata su baƙi irin. Yadda fata tura suna koye-koye bai na tsakanin yadda sarruna suna asirta magana, ai ya hafi zuna a kwatarun suna kanke sautin suna magana ba su son ajiya, wa ya hafi zuna a suna rage sautin, limanin ƙahun don abin da ya riske su minar rurrumin na tashin hankali wal haul da tsoron wata dan mutum yana cikin tsoro da tashin hankali to bai iya magana ba zai magana kasa kasa suna ce ma juna su inda diskun ba ku zamna ba a duniya ai ma da diskun bi duniya ba ku zamna ba a duniya illa ashra ba shi kwana goma kawai min layali nan fil kabri ya duniya ma labittum fil kabri fil kabri ba duniya ba ya samu gari da kamar ba zauna ba a cikin kamar illa a sha sai kwana goma minan layari goma daga cikin dare da ayyana ha da kwanakin su kamar lallai ka duniya ce ku don abin da kawai tsara shi tsara kamla jisun da la'arfi adada auba a لجسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العافين قال illa لبثتم إلا قليلا لو أنه نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah ke nahanu mu a alamu mu ne mafi sani bima ya kulu da abin da suke faɗa fi zare da game da wannan ai dai ta kama kalu ba haka bane kamar wanda suka faɗa cewa wai ba su kwana goma duniya iz yaqulu anqaluhum sadda mafi karamcin ga wauta mafi saukin su ga murin ra'ayi adalun tsarikatan wanda shi a mafi saukin su ga bada inda dukkan illa yau ba ta yi ne guda ma kun kai ai ba ku zauna duniya ba sai yi guda yastajilluna suna ganin karamcin lukahum zaman su duniya a duniya jiddan kwarai kaga ba sai aure ba ke nawa fajin da aure ba yastajilluna lukahum suna ganin karamcin zaman su duniya a duniya jiddan kwarai lima yu'ayinu lahu don abin da son a gani bil akhirati a lahira min awa da har tashi hankali in wanda ya bijire ma qur'ani ya gina rayuwa din ta ibada da ta mu'amala bisa ga wani abu wanda ba a Qur'ani ba ranar lahira sai ya aza baki ne kwana goma ko baki ne kwana guda duniya in ko ya shekara ɗari duniya saboda tashi hankalin da ya wa haka za ga a ta'ajibu haka dai ƙarin bayani ya zo da Allah iske ba a bikinillah da cewa dai shi biyar zikirin Allah wanda shi ne Ƙur'ani ko hukunce-hukuncen Ƙur'ani ko kuma musulunci ko kuma dukka don a zikiru ya kumshi Ƙur'ani da hukunce-hukuncensa da musulunci gaba ɗaya. Ko ɗari kusa cewa biyar ƙura'ani shi ne hanya mai sauƙi wani da hafifi su ne kaya mara nauyi in kana son ka bi hanya mai sauƙi ka ɗau kaya mara nauyi to ka bi hanyar ƙura'ani da ka bi ƙura'ani ka bi hanya mai sauƙi daga wata hanya ta ba ko ya gare ta wai waya kwai wani hiramu anhu kaucewa daga hanyar alƙur'ani ittiba'u lidariqil wa'ad biya ce ga hanya mai kaushi a sa'ad mai wuya wal himlin ne kuma ɗauka ne ga kaya masu nauyi duniya wani hajjara duniya da lahira in mutum na son ya sassauta ba kai ne ya bi hanyar ƙwa'ani gami da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biya sassara magabata sahabbai da tabi'i tabi'i da tabi'i da duk wanda ya biyo irin wannan hanya za ka ga aqida dai zafutu. ga ibada dai zakutu babu wahala ga mu'amala sai babu wahala babu wahala a cikin karfafa alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi duk inda ka ga wahala to ba daga Allah ce ba ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ba malamai ka cewa idan malamai suka yi sabani ga hukuncin wata matsala wani ya faɗi na shi hukunci wani ya faɗi wani ya faɗi to gari ba a gari cikin maganganun malama na wani sauki duk wanda ya fi sauki shi hidai da yi Allah in dai babu nasu babu ayar ƙwar'ani game da wanda hukunci babu hadisi babu ijma'i to ki fahimtar malamai mai sauki duk wanda adda waya basta misali in ka a cikin littafin fiƙiru in ka ko ka samu ruwa randa ko tukunya guda biyar suka ce an tabbata gudanar na dafa amma kuma ba a iya gane ta amma lalle na daga guda biyar an tabbata guda mai na dafa ruwan da na dafa amma kuma na jafa gaba ta iya gane ta sai wasu malamai suka ce to sai ka ɗauki ruwan randa guda ka yi arwanna in ka gama arwanna sai ka ɗibi ruwan randa ta duɗe sai ka je ka yi sallah in ka yi sallah sai ka dawo ka ɗibi ruwan randa ta du ka wanke jikinka ka ɗauka wancan amma da kai da dafa na ka sha amma jikinka bayan ka wanke jikinka da ruwan randa ta du ka kuma yi arwanna da su ka yi sallah bayan ka ƙara sallah ka je ga randa ta uku ka wanke jikinka da yana yawa ta biyu ce an da jasa kuma ka koma Allah da ita ka yi sallah kuma ka koma ga nan da ka haka za ka yi haran da amma ga hadisi kawai ka yi tsaye ka ji ba duk wanda ka ji cikin zuciya ka da Allah ya tsarki ba ta dai ka yi Allah ka yi sallah ka dai da ala wa ikon da wa ga irin wanke wanke da tsalle-tsalle. haka irin alƙalla ta rikice ma ka rasa gane ina alƙalla ta wasu malamai suka ce ka bai daga ka nan ka yi sallah in ka san da ne kamar da gaban ka nan ka yi sallah kamar da gaban ka nan ka yi sallah kamar da gaban ka nan ka yi sallah ko ina alƙibla ka yi dole ne ka za ta alƙibla cikin hururin ka ka ga sallah na wanda kai ya so ka a so na wanda da hadisi an ka ce ka bi bi jihar da ya fi ƙarfi ga gaban ka nan alƙibla ka yi sallah kaka da ka shi kenan da Allah ba shi sauki saboda haka zai hadisi ya yi sauki tare da cikin wata hukunci na masu duk akwai da na hukunci tanakuli shi ne sun ƙara warwara cikin cikin an ce duk abin da bai canza launin ruwa ba bai canza ɗanɗanonsu ba bai canza su ba to bai najarta su ba to kuma yanzu an ce ga randa biyar guda da zai saka kuma baka iya gane ba to an ce baka iya gane ba ba ka ɗanɗana ga ɗanɗana ba a iya na jasa, ga shaƙa ba a iya na jasa, sannan kuma ga kala ba a iya gane zuwa jasa, to nan ba najasa jasa ba in muka ɗauki wancan hukuncin na farko kuma sun sun kai suka ce duk abin da bai canza tsayen sifofin ruwa ya aku ba mai tsarki na launin waɗaman wariya to yanzu waɗanda rinjina guda ɗaya ta rasa gane wanda ake da jasa launin waɗaman wariya ina akwai da jasa mu da to me wa hake da sai gane wace wace gane wace wace gane da arwana arwani Ta da gani duk hukunci da wani mutu Allah ya duba sai haka wahala a ciki dai da kunci da tsanani amma na mazu Allah ya mutu ya rai Yanzu ko wurin karanta abubuwa manzo Allah bai taba ce a karanta a wata hida da ba na manzo Allah. Manzo Allah ko dai so ɗaya ko so uku ko so bakwai ko so kaza amma dai ko ne ɗaya. Da annabi ya ce a karanta abu so to za ka ci da a ƙarshe babu ɗari da. Amma an kace yadda wani annabi ya ce ta karanta ya da dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu. don kana ya da ba ka ma yaro yaro yaro ba da kwata kana ba wahala to duk karin manzo Allah ba da wahala in ka bi da zikiri na manzo Allah bai da wahala ibo ba Allah ya ce mu wani sahabi ne cikin masallaci ba lokacin sallah ba kamar sha na rana wannan ya ga cikin masallaci ba lokacin sallah ba ce bakin ciki ya da yawa jalli ya kai ba shi ya yawa ko faɗa ma a da in ka ci gaba da karanta shi Allah zai goge maka bakin cikinka, ya tsora maka jallinka, ya biya maka bashinka, ya ce, "E ya manzo Allah, ta nufi kan dame a dawa ‘yan gajeru ba." Da yawan mamaki, Amma in ya uzurika min alhanni wani azan, wa a uzurika min al'ajiz wani kasari, wa uzurika min al-jibun wal bukuli, wa uzurika min gada fatin tsaini wa kahar da jari, ya kasa kinawa, kuma kula da sahi kula da mulki. amma inda linka kare ba shi ma na na a farki ta kace inda wanda ba su ayyama manzo Allah ke sai ka kawo rako za a yi ma ya sun fa damdama alayya damdama damdama shi ne dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu ba a ce sai ka karanta ya da iko dubu goma sha shida da ɗari shida da sittin da shida ya ta wahala ka rasa kwana tun kana kiran ya da iko har kama kiran suna aljani sai ka da an ce ai na wuri ya hauka shi don ba Allah ya kira ba don mai kira Allah da hausa shiya ta mu kira suna asiri asiri shahado ba ta kowata harkar manzon Allah ba da rawaya duk da ka gawa ana to barin hanyar annabi an ga an ga dera da dera tare ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخدعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ثم تقدم ثم الله يشجع بدا بياني في بيان موضوع السورة وبيان أبن ولن سورة التي كانت من أن الدين cewa shi wa addini yusuf bai sauki na laysa fihi babu wahala ba Allah yana nuna wahala ba ko bayi dai sauki ya tafi gare ku yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki shi ke nuni da ku ba tsanani yake zai da ku ba manzo Allah sallallahu ya ya kinta wani mutum a cikin rana sai ce wani rana ta aka ce Abu Isra'ila suna ne wai yi alwashin zai yi tsaye cikin rana a rana da wani kuma zai yi da azumi kuma zai ba kowa magana kuma zai shiga inuwa sani da ce kuce-kuce ku ce mai ya shiga inuwa yawan mutane magana ya cika azumi ne ta ce na babu ruwan Allah da wahala azumi sha ibada amma sai ga rana to ka kyawa mutane magana ba ka shiga in wa duk wannan wahalar banza da haka in ka zo masallaci ga inda rana da inda inuwa yi inda inuwa wajen ka muna cikin rana ba wai bambanta ka ba a yi da wanda a cikin inuwa ba wanda ma a cikin inuwa yi ka lada in dai da gangan ka faɗi ranar nan kuma kana cikin ta. sai ba in mutuni gare ka wannan inuwa ba ta yi ma raya. ga rana ya yi ma lafiya wannan kaga kuma ko shi ba wani ƙarin lalata ba mu da Allah ba zai kai a mutum ya wa'anda kai ne ba Wani wal maqsud abin da amara wa fihi ga addinin Allah al inqiyad bi waya da sallamawa da amri lahi ga al'amarin Allah ta'ala abin da Allah ta zo gaba yi dai yi kai bari ka bari fa da biyu yusaffiru al-umura bi umarnin Allah da ƙaurace mahallin dai shi ke sa al'amurra ku sauƙaƙa ya malitta ba abu ga wanda ya fi Allah duk wanda ya fi Allah gayi ne da yi ne to al'amurra ne ba a zo bai son a sauƙi inna allazina amanu wa amilu salihati sana sana ta allahu sana kula wa sana kullu min amrina ko yusra a ƙarshen zo da ya ko sai Allah ya ce za mu kira ma al'amurra sauƙi Maryam ce Ba wata alkalama ya Allah su ba da wani alayi matashiya da wannan magana bisu alin da wata tambaya. Yi yuji ba an hunan ya bada amsa bil maqsud da abin nuhi min da mukhtalifa daga misalai daban-daban. Fa qala ta'ala sai Allah ne jama'a. Wa amince ba ne? suna tambaya ta game da duwa. Kai ba ta kuri yawan kiyama, wai waɗannan manyan duwatsu da a duniya, irin duwatsun da a cikin duniya manya-manya irin dutsen gwadarkwashi da na sama gare matuƙa irin su dutsen hudu da makamantan wai wanyan zuwa sunan da a duniya ya za a yi da su ranar alƙiyama faƙulka ce lamun gare su yanzu ko a rabbi ubangiji na zai shirya duwatsu zuwa farshe cewa ya an yi fasita ha rana a in lokacin alƙiyama ya yi Allah zai sa duwatsu su rugurguce su fatar da ke karran su goma kamar yashi a sa'il mai riftawa wanda ko tsayi ne saboda laushi ne sun mai iyo a sannan Allah ya sheƙe duwatsu ya yi da iska sai a aiko iska har hmm? ya yi ba ya yi ba sun mai iyo a sannan ya sheƙe duwatsu ya yi da iska ya yi Sana sannan Allah ya tura iska sai ta a abin kamar gari kamar garin walawa duk da sheƙi da bayan haka Allah zai yi da zuwa ko kakan nufi bai zarwa ha sai Allah ya bar duwatsu ƙa'an harko sassafan shimfiɗaɗɗe wanda yake babu hawa babu gangare shine sassafan ainihin matuɗan shimfiɗaɗɗe mustawiyan daidaitacce la da rafiya ba da gani a ƙasa iwajen rafi in hibaran gangare wala amsa ko tudu yadda ba an ɗaukaka duniya za ta zama shimfiɗaɗɗa bai guda babu tudu babu rayu a wannan lokaci kalimar amatu ana nuni da shi bagire maɗaukaki shi ne al'amari. Al'imamul Kurtubi, rahimahullah wa ta'ala, al'imamul Kurtubi, rahimahullah wa ta'ala, ya ce abin da a cikin al'ur'ani cewa wa ya tsalonaka, to jawabi zai zama kul babu fawa a shafa kul sai wannan sai nan don ya zama kamar sharadi kama a ce in sun tambaye ka ce mutu amma duk inda ka ga waye tsalo na ta to wurin ba da amsa za a ce hmm. ya kulka ba to waye tsalo na ka almahiri kun huwa azaba a ce fa kun huwa azaba ba a safa sai nan hmm. <coughs> <coughs> <coughs> hmm. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ رانا دع القيامة رد باع الشيء دور يوم إذ نصفت الجبال sanda za a shashe inuwar yadda da kuna mutane suna bibiya ai annabi mutane suna biya bibiya ba a ya da bancin tsayuwa na da kuma da kaburta bancin an yi busa kasa ta caje sun fito za su ga adda'iya mai kira ina da da zuwa wani taron alkiyama da sauki da sauki kuma isra'ilu an ce shi ne isra'ilu يقول لك هلموا إلى عبد الرحمن خذوا أجبت قدر الله من الرحمة لا إرادة لا بعض وكانك كيوا من الصوت أي اتباعهم قضية أي لا يكذلون باطل إيه أن لا يتبعون بذات ببا نم دوليا يا الله يا شيخ أي كذا ومدقي فوانا رانا عنك شيء كتونا وادو لك هو مني كتانا هو لك هو مني ba irin nan duniya ba an ce gaskace haramun gaskai giba gaskai annabi mace gaskai hasada gaskai ƙarya amma ta burge ido kai adalta wa kasha adal aqwatu saututtuka za su yi kin sakarat za su yi kin kowa shi shiru ba ka jin motsin komai da kowa lirrahama da saboda tsoron Allah in ba ka ji tsoron Allah na duniya ko za ka ji tsoro فلا تسمعها كثيرا ما إلا أنفع sai takon sai sautin tako kyas mutane na tafiya kawai suna shawar ƙasa to sautin motsin takon mutane ne haka ce sautin akala da sautin ƙafafu shi na ƙali'a yadda ake cire ƙafafu ana tafiya irin matar wurin tako taron daga alƙiyama ka sautin akfadin ibili kamar sautin takon rakuni shi na shirya haka tafiyarsa sauki haka imam Bukutu ya ce wa wallahu a'lam ya jarabta wannan aya ga abin da ya sha a ciwon ɗan kakkare da maru kuma ya ga Allah yana warkar da mutane game da wannan ciwon ɗan kakkare da maru za ka karanta wannan aya ka ba. kuma guda ta kuma ba sai an rutawa ba da Qur'ani ne gidan ka ta buɗa suratul Baha aya ta biyu da takwas imamu kuma da ce idan mutum karanta wannan aya ya tuha ma ɗan kaskare ko ya karanta ya tuha ma maruru Allah yana ba shi lariya wani ilmu inda Allah ya ta'ala يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أبد له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلم الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله سبحانه وتعالى في يوم yau mai irin wannan rana la ta faɓa shafa'atu ceto bai amfanin a hadan kowa illa man azina da wurin amanu sai wanda Allah ya wa izini an ya shafa da hushu ceto gare shi wa rabiya da hu kaula kuma ya yi da magana bi an ya kula ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah idza kana min hadhihi al-umma in yana cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ceto kashi biyu akwai wanda babu ƙarya ne akwai wanda akwai gaskiya ne ceton da babu shi ƙarya ne ceton gumaka da masu wata gumaka a ganin cewa su ce ko ceton wasu da aka bauta mu waɗanda ba Allah ba waɗanda masu bauta musu suna da aƙidar wai su ba su ceton irin masu bauta ma'anar annabi Isa ko Uzairu suna ganin su ba su ceton Da wannan ceto ƙarya na babu shi akwai ceto na gaskiya shi ne ceto wanda Allah zai ba wa manzanninsa da annabawansa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi shi ko wannan bai samuwa sai da hanyoyi kamar haka na ɗaya ya zama Allah ya ba da izini ga wanda zai ceto shi da ya ceto ko an da ba in ana tsira a kyawa mutum bai da ya ce zai ce bai zai yi cikin bai wara ya da ya ce wani da yake kai shi a ga mataki na dai kenan sai a ce shi na biyu ko ya ce to ka ya taho da kai sai Allah ya sa hannu in bai yarda ba wani wani a zaɓe a gani ko na uku babu wanda aka ce to sai wanda imani ne ya inganta ka hajji bai samun ciki amma in aƙida ka ta daidaita tauhidin ka ya faru. to kana cikin masu samun ko da ka da zunubi ko da azzari ne kake ko da fasiki kake kana iya faɗawa cikin ceton don haka Allah ce manzon da biya ko inda ko illa bi ibni yowa ka ce ko wurin Allah in ba da ibni ne ba babu wala yashfa'una illa liman ba to kuma sai Allah ya zama ko an yi ceton to manzo wani ya yauke to Allah ga wani ya ce to Allah ya ce to na yadda shi ya ce bai jama'a ba mu gani saboda Allah ya suke nan ga wace to yake da Allah tun da shi mai ce to sai Allah ya ce ta shi ka kai kuma sai wanda Allah ya so ba a ce ta kuma sai Allah ya tabbatar in an ce to don haka Allah ce kul lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya ga Allah shi don haka in za ka ba ceto karɓe shi ga Allah don haka musulman tauhidi suka ka ba a cewa da ka cece ni sai dai ka ce Allah ka cece ni ko Allah ka sa mu cikin ceton manzo Allah yawa wannan ya yi daidai don Allah shi adalci kullum za a shafa da jami'a amma ba ka cewa ka kire sunan wani kowane ne ka ce wai ya cece ka don shi kai ne bai tashi shi ke so sai Allah ya tashi kai kuma in yayi sai Allah ya yi don haka dai to ga hannun Allah ya ce. ille Allah yana sa manyan bayi ne da yayin da su yi ceto ba don komi ba sai ya ba. sai ya ba ta kawai kamar yanzu mutum suna zai tuwo da kuɗi kuma yana lamba na akawun ɗinka amma sai ya kire wani ya ce ya same shi wuri ka za ya zo ya an so ya kawo masa kila zan ɗaya sa ga mutunci ne shi ya zama tsakani amma an ba da haka ba ana ya turo mata a kawon to saboda haka ce zo gaba ɗaya ga hannun Allah ya don haka malaman tauhidi suka ce ba a roƙon ceto ga wani sai Allah Allah ka cece mu wa hadhihi al-aya wannan aya min aqwa tana cikin mafi karhin ad-dalail da lillai ala thubuti shafa'ati akan tabbatar ceto fi hakkar fursa ila hakkar fasikai wannan aya tana tabbatar mun duk da fasiki in musulmi na ko azzalimi in dai musulmi na to yana iya samun shi sai dai bai da yaki ne yana samu ko bai samu za a kai ya shanta ke kai ya wannan ba kowa da samu don cewar Allah ta'ala wa rabiya lahu ƙauna. sai waɗanda ya je yanke ma da magana ya tafi ya isa shi zirki gaskiya dai shi wannan magana an yi kula Allah ta'ala kada rabiya da hu kaulan wahidan ya zama ya dan mai da magana guda in magana guda yi wanda Allah ya ita to kana an samu ci don ke cewa rabi da rahu kaula dai cewa rabi da rahu a kawalan a kaulan magana guda da Allah kai da ka samu kai yadda da ita ta ishe da shi Allah ka daidai da magana da maganganun mu da yardarka wal fatiqu fatiqi qala radiyallahu min a aqwali Allah ya yarda daga cikin maganganun ki. wanda Allah ka yarda da ita shahadatu la ilaha illallah dan ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah don Allah ya yarda da wannan magana in da ta sharuɗan ta don la ilaha illallah kamar arwala ne wanda kan san arwala da nawaƙin cikin littafin fito akwai babu nawaqil wudu bayan abubuwan da mawala arwala haka cikin littattafan tauhidi akwai babu na waƙi da la ilaha illallah bayan abubuwan da kawai la ilaha illallah wani kasa in kai arwala da Allah ya ce wani manzo Allah ya karanta kana karewa sai kai iska ta kai goma da karewa to haka nan akwai magana da kasa da la ilaha illallah akwai aikin da kasa da la ilaha illallah don shi ya zama wajibi mutum ya san la ilaha illallah ya san ilimin la ilaha illallah ya karanci da tawhid la ilaha illallah sai ya za a dinka ya za a dinka inganta la ilaha illallah da abin da ka nakaba la ilaha illallah da abin da ka kammala la ilaha illallah da abin da ka roƙa la ilaha illallah Allah kada ka roƙi la ilaha illallah yace da sharti a da sharuɗan da sharuɗan da guda bakwai manya manya ko waje ba ya waje ba an ta kuna shafa'a take to ya kasance na da atu mai amfani da ku gare shi لأن الاستثناء من النفي إثبات دون توجيوا دون كوريوا تبتروان كوريوا توجيوا daga korewa tabbatarwa ne in ka ce babu wanda ya zo wurin nan yau kaga in ka tsaya haka kenan babu wanda ya zo sai ka ce sai wani kenan ka tabbatar da wani ya ɗau kenan jumla mai korewa tabbatarwa da ba wanda yake ƙala a wayin taron nan sai wani inda mun tsaya jumla ba wanda yake ƙala za a fahimci kowa da shi kala to amma sai wani ya nuna shi wani ya ce ƙala kenan an tabbatar da magana to da yake lokaci ya yi sha Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu dakata lokaci ya daga a shan da ta ne haka a yi mun da mun taba tashi sauran da suka ayo to maka a kan da so to ya adamu Allah ya san ma baina aidihim abin da aka ga mutane ne umuri da akhirah na al'amuran lahira wa ma khalfahum da abin da abaya su min umuri dunya na al'amuran addini kana al'amuran duniya wala yuhiduna bihi ilma su mutane ba su iya yawa da ilimin Allah ai husula ya alamu da bautan jami'a amma bai da aidihim duk abin da aka gaba su ba wa ma khasahum da abin da a bayan wa min babu aula na da cikin babu balai gai da zalika da wani wannan wala ya fa'ulun don haka ba abin da ya dace ga mutane illa taslimu da amrihi sai su miƙa al'awuya ga al'amarin Allah ta'ala tun da kai baka san baya ba baka san gaba ba to abin da ya dace ka bar ma wanda ya san baya san gaba yanzu an ka tambayi mutum watan sha'abana na bara ba na bana ba goma da daidai misalin ƙarfe goma sha biyu rana wanda wuri gani kana yi wata watan sha'abana na bara goma da daidai ƙarfe goma sha biyu rana kana ina ko wata magana haka wani sannan ko wani aiki ya gaba ba ba kana yi wata to ji ba ayyukan kana haɓa ƙasar ku to kuma na ba a faɗai to haka yanzu an ce ma watan sha'aban na baɗi goma gare sha biyu gare na rana ni ba kai wanda ya wuce ma ba sani wani wanda ba kai gare ba to amma wanda ya san ba ya san gaba ya san sama ya san ƙasa ya san kudu ya san arewa ya san da ya san yamma ilimi ne zagaye komi in ba ta ban mai al'amari ba don shi to za ka bar mai don dole don dole ka bar mai ko ka bar mai don shi ka samu lada ko ka bar mai don dole za ka lada wa ana bin wujuhu fuskoki za su kaskanta ranar alƙiyama haba'at za su wulaƙanta lil ayyul qayyum ga ubangiji mai rayuwa mai tsayuwa da al'amuran bayi ne wanda ba mutuwa a gare shi kuma bai kafawa daga tsayuwa da al'amuran bayi ne ai Allah azza wa ma'ana alƙayyun shi yana iya komi kuma koyo shi. amma duk wani wanda ka san dogara gare ko ka san matsa gare ana kesar da ko kai ne da yawa ba zai shi ma kai da ka dogara gare sarka aikin maza to ka dogara ga wanda koyo shi suna iya babu sadda bai iyawa kuma babu abin da bai iyawa amma mutum ka dogara gare akwai abin da bai iyawa akwai abin da yana son aisha haka amma a kiyaye haka وقد خاب حقيقة يا خسارة يا تاني من عمل وند يدوتي ظلما شركة دو وند يدوتي كاين شركة يقوم الله لسورة القيامة يا تاني يا خسارة اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك فيما نعلم ونستغفرك فيما نعلم فيما تعلم ولا نعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته